rahmatullah sunana Na'ima Yakubu dan Hakimi. Wacce aka fi sani da Hajiya Na'ima dan Hakimi. Na fito da karamar hukumar Tofa daga Kano State. Na yi makaranta ta primary Tofa LIP Na yi junior secondary school a karamar hukumar Tofa. Sannan na tafi GGC Kano WTC wacce aka fi sani yanzu da GGC Kano. Na yi from SS1 to 3. Sannan kuma bayan na gama 2005 na ban wata wata ba after result ina ya fito ya samu duk abin da nake bukata na tafi school of health technology wani kwas aka karanta a jami'a abin abinda ake son a karanta shi aka karanta wani irin gwagwarmaya aka fuskanta a yayin da ake karatu na karanci medical lab and technician hakikanin gaskiya ba medical lab na nema ba na nemi community ne to amma da ke Allah da ikonsa sun yi rishin din limit da suke nema na admission sai na canza saboda ba na so ne asarar shekarar na karanci medical lab assistant tun da ake medical lab assistant ba a taba shekarar da aka yi samu a ɗaliban da suka ci da yawa a najeriya irinmu ba 2008 kenan result ɗinmu ya yi kyau an saba a tura mutum hamsin mutum ashirin mutum biyu su ci su dawo a lokacin sama da mu sittin ne muka ci wannan abin ya sa council ta medical lab science ta ƙasa suka yi approving medical lab technician a Kano. Mu ne first student da muka graduation a School of Health Technology medical lab technician. Sannan kuma na tafi Maryam Abacha American University na karanci BSc Nursing wanda a halin yanzu nake ba na gama ba. kammala karatu ina labarin aiki a wajen aiki kuma wani irin gwagwarmaya ake fuskanta hakikanin gaskiya ina aiki kuma daga baya na fara aiki shekara ɗaya biyu farko tamfurari na fara a lokal gaman dina saboda ina da experience kuma kin san community health na yi aiki a maternity daga baya bayan na yi aure na da cikin gari na dawo aiki a state aka yi fostin dina sa muhammad sinusi yan kaba na yi aiki na tsawon shekara biyu a asibitin na dawo asibitin jakara daga asibitin jakara na koma imamu wali suka are ni aka bude asibitin da ni daga nan still a halin yanzu na kuma dawo asibitin jakara amma hakikanin gaskiya a yanzu bana aiki na tafi hutu na live without fear saboda yan wasu dalilai nawa a takaice ga mun ga kina harka ta siyasa kuma ga kin mace me yasa hankalin ki har kike siyasa da nake da ra'ayi da sha'awar taka rawa a harkar siyasa ba kuma wani abu ne ya ja hankali na nake harkar siyasa ba illa kishin addini na da kishin mata yan uwana da yawa ranar zaɓe ko wajen kamfen za ki ga mata su suke buɗa suke shewa suke abubuwa amma ba a komai da su ba karamin mai tsoron Allah bane zai sa ya ci zaɓe ya tuna da mata hakan yasa na fito nake bada gudunmawa kuma kin san ita siyasa ya danganta da waye uban gidanka Allah ya sa kuma na duba kundin tsarin da muke kai na yanzu na mulki shugabannin mutum daga kan president zuwa gwamna zuwa shi dan majalisa uban gidana mai girma dan majalisar tarayya injiniya Tijjani Abdulkadir Jobe mutum ne mai tausayi wanda yana da wannan ra'ayin daman na sanya ga ya taimaka wa matan so ka'in da na'in haka ya ya ja ra'ayina na shiga siyasa kuma alhamdulillah daga lokacin da na shiga zuwa yanzu ba karamin ci gaba mata suka samu ba hatta kai ga suna mai cewa ni su tsaye da ni takara wanda ba hakan ne a gabana ba kawai abin da yake gabana a taimaka musu su san yancin su san cewa su fa suke ba da gudunmuwa kuma Allah ya sa ita kanta matuwar gidan mai girma gwamna ra'ayinta tsarinta ne ta ga ko me za a yi idan muna da kujera hamsin a mata suna da goma so kin ga alhamdulillah mun samu ci gaba gaba a ba mata shawara musamman akan ilimi Ashe shawarar da nake ba wa yan uwana mata duk wani buri da kika ga mutum ya sa shi a gaba ita duniya kusan in ce a hannun a hannunka take dagewar aikinka da addu'a shine samun burinka na rayuwar duniya lahira a hannun ubangiji take aikinka tukuru shi yake kusanta ka da ubangiji abin da yake dakusar da mu da mu rashin kof abu zai taso sai mu a dinga discouraging din mu a ki sa a ranki cewa kin fito ne ki nemi rayar dinki kina da yanci ko me za ki nemi yanci ki yi shi so za ki ga ci gaba ina ma'ana dai ina ba iyaye mata mu zama da masu jajircewa kuma mu kama mutuncin mu kama mutuncin mu a duk inda muke duk abin da zamu inda zaki rike mutuncin ki da auren da ƴaƴan ki da darajar addinin ki so ba inda ba zaki shiga ba wannan shine shawara ta assala To madalla malama na'ima ɗan hakimi da fatan mata za su amfana da abin da aka faɗa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.